الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babba ta bi tabbata Allah salatu yan ce ci bi amincin wani tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, يا تشيغا gaba da karatun عقيدة littafin الصالح يا شيخ العلامة المحدث محمد الطيب ابن إسحاق الأنصاري المدني رحمه الله تعالى نقاط نزبتي من وأنه متكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد كما نقل عن السلف أنهم يقولون لم يزل متكلم ويتكلم إذا شاء ومن كلامه القرآن وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للتعبد به والإعجاز الذي سمعه جبريل عليه السلام من الله تعالى بلا واسطة وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه ومعانيه كما سمعه من ربه عز وجل وليس هو بعبارة من جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم وكيفما تصرف فهو كلام الله وأنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما نادى موسى لما أتى الشجرة إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وينادي عباده يوم القيامة بصوت يسموه من بعد كما يسموه من قرب أنا الملك أنا الديان وأن مثل هذا مما يخاطب به رسول مما يخاطب به رسوله رسوله وملائكته ومن شاء من عباده وأنزل عليهم من كتبه من أحد كلامه ko alghairul azali lakin na ghairu makhluqin da nafu min sifati wa sifatu kulluha ghairu makhluqa wa nahu subhanahu yuhibbu wa yarda wa yakrahu wa yanzilu wa yaji'u eh, wa wa yuhyi wa yumitu wa yasqatu wa yufarriju bi tawbati 'abdi ashadda far wa farahin وأنه سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم كما دلت عليه الآيات والعاديث الصحيحة وكل هذا وما أشباه صفات له حقيقية لا مجازية كما أثبتها الكتاب والسنة كما قال تعالى قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ujabu a luwa ilo bezo wafa haza ma na taqidu wa najinu Allah fi asma'i wa sifati bila takyifin wala tashbihin wala tamthil wala ta'tilin kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wa huwa annahu atika sako mutakallimun cece gaga bi kalamin bi ganin qadimin nau'i nau'i Imana ma'ana sifayen gangan ya tsoye cin duba da shi bo hadithul ahadi daga na matsoye ci gaiwa ga nan cagun kanga kama nukila ani salaf kim na lagan na bi daga ba salafu jona ya yaqulu na ajan lam ya yazal mutakalliman ce ce kunkiya ba ce ce gaga wa takallamu idza sha'a ce ce gaga kakunan wa bauna wa min kalamihil qur'an mini ya ganye cewa alkur'ani na mu wa lafzul munazzal ala muhammadin ngai lafazi na cin bai annabi muhammad sallallahu alaihi li ya bai ji ba da biyi wali ijazi da kiyan da mujize dan duwar bibi da shi wa allazi sami'ahu jibril alayhi salam min ta'ala na jibril wo amisa ku tabatu daga basu kona bila wasitatin bai da ta ci dan dondoya wa anzala ala muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hurufihi da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi harfuji wa ma'anihi bi ma'nuji kama sami min rabbi kam jibril wa daga batu ya ci wa azza wa wale huwa bi ibaratin min jibril mun ji ga ga gwasan nga alqurani na mamalaika jibril wa wala muhammadin ko da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa kaifa ma tasarrafa fa huwa kalamullahi kendo kendo an gashe jazana ya ga sa kuro wa annahu subhanahu yatakallamu kuma ake ka so shi na ali ta tana wai gaga bi harfin bi bi bi harfin bi harfi shi wa sautin bi bi alaikum salam kama na da musa kin na tuye ci ya nabi musa lamma ata shajara ka kunanin musa bai bayan ci mana ga inni ana rabbuka ga yace ce wayo fakhla na alayka e da guba bawa innaka bil wadi al muqaddasi wa da ban koroyin na da alfurmo ci mali no tuwa ne ga tuwana wa yunadi ibadahu yawmal qiyama sai ci ma yuju ya fali kiyami bi sautin bebere yasma'uhu man ba'uda ana ga tsaya nan wawagan nan wawaga tuci kama ya smahu man karuba ke mina ga na ga tsoba na wawana ga anal maliku ga ya etu na mulki na ana dayani ga ya etu na ji sakayya nan wa ana misla haza kuma hakika misali ya ganna mimma ya khato bi rasulahu na tsoyice lagan ga da tuci wa mala'ikatu mala'iku shi wa man sha'a min ibadihi gan da zanen gabo min ya wuce na wa an zala alaihim min kutubihi min ahadi kalamihi umma wa an zala alaihim umma umma cin biya ko hmm. min kutubi ya lita shi min ahadi kalami min ya gunjo al al-azali al-qur'an ya gansa ko na dumbo da shi bana walakin na ugar makhlukin amma ya zan ce ta jin halittu jare da an na min sifati ya bune ga mini sifa ya ce ci budun wa sifatuhu kulluha ghairu makhluka sifati ya ce ci mabayani a jin halittu jan wa annahu subhanahu yuhibbu wa yarda sai ce wa sai ci mai jin yarda wa yakrahu sai ci mai nafo wa yanzilu sai ci mai cin samai yaje wa yuhyi wa yumitu sai ci mai dai rayu ci mai gwarayi ko wuya kenan ko waya skatu sai ki mai jawu waya furahu sai ki mai fayin ba bi taubata abdi a shadda farahin ya tuba ya wuji ya mafana da sanani da ya kanin wa annahu subhanahu yarawul mu'minuna yawmal qiyamah kuma hakika mumini jale su kwai fa'al kiyami biya busarin biye yana lacin balene kama dallat alayhim ayatu wal ahadisu sayya kin aya shi ga hadis na ja ta zune Allah wuti gona wa kullu hadha qatan nan wa ma shibahu ne june sifatun hu sifatun yace ciyo hu haqiqatun sifatun yace ne ba ta haqiqu yo la majaziya hunji majaziya kama asbata hal kitabu wa sunna kimna alqur'ani bi sunna tabbatar wana kama qala ta'ala kimna ce tun latin daga kul huwa allahu ahad daga allah ya ce muke ciro allahu samad alita bata da bukata da loba to yaci to da bukata loba zan dondwa lam yalid to yaci maja wa lam yulad amma mutum yaca wa lam yakun lahu kufuwan ahad eh madda bana ga sun ta gangani bi ce ci na fahaza ma na taqiduhu ali muhammad tayyib ibn sa'id al-ansari ga fahaza ya gano tun gabe daga chabo har bai bayan da ana fangai ma na taqiduhu ina yakida ina gadano wannan dinullah na magaye lajin addini ya fi asma'ihi da suna shi ya tsoye ce wa sifati da sifati shi ya lila kaifin ya ya jin ya ga kaifi yudana wala tashbihin ima la sifan ce da bayan ali tuja wala tamsilin ima aluji misali da dociya wala ta'tilin yana mace turi tabbatar ne ya nuya kama kala ta'ala kam da ce lati na ga laisa kamislihi shay'un yadda bane doshi ya ce ci na yadda wani ga ta tatin da ce ci na wa huwa sami'u ce ci mai wo albasir mai li ko ale gan man lagabe ga wa annahu mutakallimun bi kalamin qadimin naw'i hadith al-ahadi kama nuqila an salaf annahum yaquluna lam yazal mutakalliman wa yatakallamu idha sha'a wal yace ce gangan wa kallama Allah Musa taklima sai ci ganga nan Musa matukan ya gaga walamma ja'a Musa limiqatina na Musa bi miqatin ya ci wa kallamahu rabbuhu ce ci wuce gan gani biyu na rusulu to ci wuce shi faddalna ba'dahum ala ba'din ya sasha ya ta tin sasha sasho minhum da mini abu man kallama Allah da ya ce ci gan biyu na canin musa na ce ce na tana gani nustafai tuka ala nasu bi risalati wa bi kalani ce ci gan biyu musa na mewa sata tin za'an jo bai tuci boye ni gangani da ya ga nami ga gangani da wani ne wa na da huma rabu huma sai ciya ni bi adam gani bi na na wawi ga alam an hakuma an tilkuma shajara a sha mi kan ya ga ya ga gici gbana da wadana na ma kuyoko ko a sha ne lagbani ga kiyo sai ce gangan annabi sa a tsallaga man ya hamilu ni ila kaumihi za a lami lo ba jama'in wujo fa inna quraishan uni an uballiga kalama rabbi quraishi ciji ami kana mi awuye ye ga ce ci mina annabi sa sallam ga to ci ga inni haramtu zulma ala nafsi ga zalunci lajin harama ya ci mi waje altu bainakum muharraman fala tazalamu mu lajin haramu takani ye bu ya geji zalunci ma annabi sa sallam ga to ci ga inni khalaqtu ibadi hunafa'a ya wuji miji ji ta ya kwen gboro fasta latu mu shati shayatun shatanci bi a fi mu ci afan ke kwen gboro lugwa ebe ko ya zula imanu ji ga tsoye ce ganga ni ne ya gane tsoye ce ma alkur'an ko ji gane ko tsoye ce gangan in ka gabi a musa in ka gabi annabi adamu yana na wawi ko ce mm. ci a gan da mala'ika shi ce ci gan da mala'ika wani kala rubuka li mala'ikati ni jahilun fil ardi khalifa ta qalu atajalu fiha man yusidu fi ku jima na nusa bi bi an nuka nuka su laka kala ni alau ma la ta ta'lamun ba ta zai ma ni jibe ganne shi wato wa min kalami hil qur'an ne ga yace ce alkur'ani dango wawa munazzal ala muhammad yin sallah a sallam mai mujiza allah zai sami ahu jibrilu alayhi ta'ala bila wasitatin na malaika jibrilu wadda gabatoyi ce wani bai wasita doro yanar wa anzala ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurufihi wa ma'anihi a ci mu cin da ya ni sa sallan da ya shi gangani kama sami a min rabbihi azza wa jal yamna malaika jibrilu wa daga bayan su yi ciwo na wale gan alkur'ani ya ga su yi ciwo ga mala alisun ya na sai ga alkur'anu kalamun layi gairu makhluk alkur'ani ya ga su yi ciwo aji halitta wujan alqur'anu cin ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina yage da kilo kishi ete ne cin ya wuji na ko a man kana duwa lillahi jibril wa mikala fa inna ladun fa inna ladun lil kafirin ko Allah subhanahu wa ta'ala fi ke gabi gana zala bihi ruhu lamin ruhu lamin ga cin jo ala qalbika be gbewe li ala qalbika takuna min al munzirin ko e bolo fo da min ya ni jaji zai gargadina bini sanin arabiyin mubin be jimela arabci na cici karara ne alqur'anin na malaika jibrilu cin da ya ni sa sallam na malaika jibrilu ya zayanin ciyo ngo ji gane ko malaika yi mai leso ya ci ba malaika yi mai jinefiya nusa malaika yi man wiziyo malaika jibril gangani bi mikail gangani bi israfil ya ba hadisin rabbi jibril wa mika'il wa israfil fatir samawati wal ardi hadda karshen addu'a wancin na nabi sa sallam bana to ara to manu daga ba sai ci gabu sai biyo a cin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a sha taura na ciya nan musa na wujan alkurano ya banu janin muhammadu a cuya a sha injila na ciya na bibi isa na wujan alkurano ya banu janin muhammadu a cuya a sha zabura na ciya a nabi dawuda na wujan alkurano ya banu janin muhammadu nga a cuya alkur'anu ma walita sun wuce ba ta fiya wa muhaiminan alaihi nga nga wa kaifa ma tusrifa fa huwa kalamullah ngakken do aga yuje zan ja alqur'anu e gaso kuyo waga alqur'anu ku fiye gbo alqur'anu wuyi to sun waga ibu begin tare alqur'anu wuyi walaysa huwa bi ibaratin min jibril ko wala muhammad sa sun mun je gwas mun je ga ko mane gwi daga bayan jibril ko alin muhammadu ba misali ba ni e za gangan da turanci za mu ta ga kusan da nufi ranar ci hukusan da kyanci ranar ci hukusan da yagi yole ranar ci hukusan da nufe da yagi da da sauransu da ranar zuku kyajin translation ko wale gan gwasan gaji da the interpretation yin to alkurani kemi na luya malaika jibril na gulu bi anabi muhammadu yanzu rushe gbabuwa. Wayo? No. na kẹ́mi ya ni lóyè àní mọ̀mọ́ lọ sọ́n wúwú yà ló mú ìṣòro ẹni tó ló ṣe gbàgbọ́ à. baligi ma hunzira ilai kamin rabbika wuya yana cijawa daga ba su ya ciye wa bane fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu e bugo ze je be ga malaika jibril a ci mici sayyidina ali gorin dola wayu yo nan gole zaun shi ya ni musulmiya ko ji ga gani ko ta wa fa ma tusrifa fa huwa kalamul lakin do ga je zan ja ye gan chu ngo le o ku fi egbon alquran gu yo balu aya tun bayina tun fi sudurul ladina utul ilm aya yo ne ji karara de gbe de ja laini mi anona gu wa agu kabali ta ko kabelo alquran gu to sun yo ge ki egbo bi cuyi to sun alkur'ani la tu aliki bi lisani kalita jila bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wa annahu subhanahu ya takallamu bi harafin wa sautin sai ce gaga bi harafi bibire kama na da musa lamma ata shajara kim na tuye ci a nan musa na nan musa lo bayan ci baga inni ana rabuka ni ga yi ya ci yawayo na alaika wa gaji waya dawowa guba ba innaka bilwadi muqaddasi tuwa wa da ya alfurma wale ga cin ganne ne mun ji yacci ba gai ganin musa gai ne ana rubuka fakla na alaika ne ka bilwa muka da fituwa da umaji ga jali ta ye gan ce ci ji da ni ya ci gon ci gon ci ya gan ya ganin musa gai ne ana rubuka fakla na alaika ne ka bilwa muka da fituwa sai ce to gai ganga ga ganin musa gai ya wa nan musa inni ana rubuka ni gai sai ci yawo fakla na alaika ne ka bilwa muka da fituwa tuwo walen ni dalili ne laugan alkur'ani harafi yo gangani beto mane daga ba to ya ce e ganye to ya ce mutu ya ce gan bibiyar na annabi sallallahu alaihi wasallam gan la kul alif lami walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf wa kullu harfin bi hasan al hasan bi ashri amsalha na ga alif lam mim ma alif harafi wa lam harafi wa mim harafi harafin do mai hiyo ara sun do mo wa di lada lada do ma gupo tun ba agugbo do jari zu wu wa na da ina wu yi gbe ni latu ne mi ja ni bitu ila imani wa qarrabna yutu la to ba na je wai ba za su so ci gangan ni biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi zaifa alkiyami ayi annabi adam yunada bi sautin ayu be bere ni latu ne ayu be bere ko annabi sa sallam ga maminkum min ahad hadi za da mini yabwa illa sayukallimuhu rabbu sai ce cin wa ga duni walaita bainahu wa bainahu tarjuman ana ji gwagana wa na tsakani ba fa yanzu a yi mana minu fa la yara illa ma qaddam idza cha ci kafa gwalo ne ade nan wale na sai tunu da gogan jonan fa yanzu ashama minu cha ci kafa gwafile fa la yara illa ma qaddam ade nan wale na sai tunu da gogan jonan fayan zurtil kawai wuce a cikin wani ganci fala ya ra'illan nar adiye nan wale na sai yana fattakun nara e sun da yana walau bi shitti tamra kawai bi gafiyan dombina wai yunadi ibada yau mal kiyama sai cayi wujuji fali kiyami ya smawu man ba'uda kama yunadi ibada yau mal kiyama sai cayi wujuji fali kiyami bi sautin da dire ya smawu man ba'uda kama ya uhu man karuba ni ga ɗaya ni wawo kim na zane ga tsoba ni wawo nan wale ga hadisi ne ɓata bai nusu su yi na ji a sha'ira ji ma ni gani biya jami'a ji ma ni gani biya ji ma ni gani biya alu na ji ma'ima ni ji gangani biyu ya bane jami'a ji ga tsoye ce gaga na ji ga tsoye ce gaga ko ji gani ko a sha jima ya e ganin e jami'ar mutar zai gasi biya su amma a yin e ba a jiki a yin ba a ji kuskuri ma gama la alimamu abul zinjani ga wasa kafa hazal ash'ari kalamahu wa arba alaman qablahu min zawi dabar ibn sha'ira ga alkur'ani ibaratun an kalamin lahi gwa gaye su kun jiga ga su ko tsira dauna ebe na a ga ego sokwo chọga dị na ele ga gwo ga ego sokwo ya onye sokwu nga mala enwe kwuranu chan wee lie ka nuti eze ebe shi aga za nuti ka alukwuranu nwee ka isan tibodi wee lie zane nwa alukwuranu chi na ka isan tibodi ko di abele za nuti aga wee gba kwuranu tibodi akwuranu lafi kasa ta gutu abokwo da shi ba bemi ake gurun tuji ya dikiyo eje kwuranu na fi kpere kpere na dikiyo eje uzafi ka sa a gaza loru saba no ga le no fe gbau to kwa la barun ci ogiye kem na qur'an na giye na anan wa alquran ci ci do ga ga ce ci ga no wa dike wa wa jani ko da ne ki mu da ku ta ce ci bon fe ga qur'an jiki wa go jiki na skun ci jin za shi ba be ni ko da kilono an ta tin ko da 99 ga ba dike da loru yu saba no ma ga le ne ga fe dike ga wa gbazu ne wa jani tsakanin bai ko zane wani kuranu cin ci jimani bai ko imani wani gina waje ilimi ko ya zabe shi shi wani ka alkuranu ko sautul kafi ko izawaka ko ko tabaraka ko kulu allahu hmm? ko izaja ko birabil filaki birabil nasi wani kau gani bai gani haila ko bai gani nifasi ko wani kau gani damul masuhi wasu na jenu shi na wazunan ko kuma wazunan gina wacce ga alayi ya wancan gwafi kiwo la gwafi mangaro gan wa shi tawo da yauja jiki ko ko ya jawo ci gan wa ka ya alqur'ani jo wani za na ji imani mutum wa alqur'ani na je irin no maji yando ci mawa akida ta sakpa na da ya ji ji imani ga alqur'ani ya ga yace ya ne da ya ga gosa ya ga soku da galace je irin ciwo wasa kwa ga gabi alita ji ya ni. ga anal maliku anad dayyan ngai zai wu mulki nan ngai da na ji sakayya nan limanil mulku yau zo mulki nan nan

kala ta ataina ta'iin sai ta ga gana da ji fa'al kiyami ga alam ya ci kun rusulukum tu ce yi biya ya min kun mine ba ko sai ta ga be malaika ji fa'al kiyami a awula ya kun kanu ya buduna kalu subhanaka anta waliyuna min dunihi ko sai a gana biye ne fari alim talati wata kulu halimin mazid ko sai ta gana da gini alijanna shi ma gan uhillu alaikum ne mai da jin yayi wala qata alaikum abada amma kara ji fushi gangani da yi da ba ta yi zula imani ji gangani da ya ganna shi wa man sha wa an zala alaihi min kutu kutubi sai ci mali ta fi cin shi ko min a ahadi kalamihi ko mini e gunjo alghairul azali ya gane dungo da shi wani walakin na gairu makhluki amma ya gane to ya ci ajin halittu jan ya annahu min sifati ya gane ya gami ne sifasa ko budon alkauli fi sifati kalkauli fi zati ke mina zati ya sako ajin halittu jan na acin ya gato sifa ya sako to ajin halittu jan asma'ullahi ta'ala sunaji ya sako taukifiya kemna wabi da alkurani ba suna ni gawa jikiyar so a ju tabbatar wa lillahi al-asma wal husna faduhu biha qul illahu ar-rahman ayyama tadu asmau al-husna asma'u llahi ta'ala ghayr ma'sura fi adadin muayyan sunan yace ki da adadi a sako bu ya da biyu Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka Allah mai bawa da sunan dole yawa ne da kuma samai tabi na saka na waye shi ta cin wani au an zalta fi kitabi ka kowane wace da littafin wani au lamta a hadan ne ka kowane wallahu zan na wallahi limu zan yi cimini yan alitta waje wani ko mun gane mini yan iman ngole bebe ba biya alasma sifata kullu ismin ya tazammanu sifa sunan dungu sifa da mu sami'u as-sami'u wuyi suna sifa na dabonin asamu albasiru wuyi suna sifa na dabonin albasar al'alimu wuyi suna sifa na dabonin al'ilmu alkarimu wuyi suna alkaram sifa na dabonin ebugo usman din da wuje sifa ko ji gane ko babu sifati awsa'u min babil asma'i babiyan sifatu goke ga babiyan al-asma' ko ji gane ko yana ma alƙuran da sun gaya tabbatar da sun sako ne tabbatarwa nan ga nya na unya ya na wasu ci wani sun ci man ne ga manhajin ahlus sunnah wal jama'a wala kafa ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ko alquran ajali tuja sai e ga soko ajali tuja sai e bo kibo sai e bu na ali ta kwata ga zama ga soko azwa لو كان الباب مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يقول يا الخلق يا الأمر ما يا لا لو الخلق والأمر لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبهر ما نفذت كلمات لأنه ليه بيتوي تيوان halitta shi magazo amma ban bai ga tsoci a shi ga tsoci a jihar lito jihar dauna jami'a shi da jihar dubu ja bunu safwan ga ja bunu jirami ji da alkarabi fuji ko samu ji a idan ni dai so ga da diye gwadina nan muhammadu ce ga gan a jalita yin alkur'an jin kwa jalita yin gayan sai ki jina wallahu ala ga wasu fatu kullu azal makhluqa sifat yace ki bana jalitu jan wa annahu subhanahu yuhibbu wa yarda sai ce wa mai ji yarda wa yakrahu wa yanzilu sai ce mai nafo ya ji dabana so na fona so yake na cin sama yake wa yi yuhyi wa yumit so yake mai dan rayu mai wuya wa ya yasqat wa yuf ko wa ya yafra'u bi tawbati 'abdihi so yake mai ji fushi so yake mai fayin gobe tu bayan wushuin ashadda farahin ya gba fana dai tsanani da iya kanan wa annahu subhanahu yara al mu'minina yawm al qiyamah bi absarihi kuma mumini jale to ya ce fara kiyan da ya ji kama da lak alayhi ayatu wal ahadith ya kan aya ji hadisi ji be eti ci na wale gan ce ce wa inna la yuhibbu tawabin ce ce wa zai ji tuba nan ko yuhibbu mutatayyirina ko mu wa zai ji ilalina inna la yuhibbu za amila ahadukum amala yaskin da annabi ga su koyi wa ga zaga lokumi ne bo lawun luje ko ko a habu lamali ilallah ya tuna ba su ko ganin mai aduwan muha wa in kalla ya tuna ya zai lo mutafe kontinu da luluni kan wa je gide jin wa diujo kan doro ma fe diujina ne ba dinga wale ne lauda na ga kiyo sai cewa ko wala kirkiji anabi ibrahim alayhi salam ma wai masoyi ko ya maciyan soko gangan ba ni muhammadu inna allah ta khazani khalilan kamar ta kada ibrahima kalila sai ta mide ya mace mu da ibrahima ya mace nan sai ce maga wata kada allah ibrahima kalila sai ce jin yarda bi zai radiyallahu anhum wa radu anhu sahabi nibi sa ko dajin bi aya to mai dajin bi sai ce ina la yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai ce jin yarda bi ya gute yaye sai ce man ne ya guta go yaye ko a ceci mai nagu kari Allah wanda ya tahu sai ce ci sama yaje ba hadisi na annabi za a sanin ga yanzu rabbuna ila sama'i duniya sai ci ya ci sama yaje fi sulutu lafiri inna laila ga ci ga yi karshe yaje no ta daga man yaduni fa sajibala za ba na addu'a min gwa addu'a ho man yasaluni fa utiya za ba yadda ni min nan yawo man yastaghfirni fa aghfirullah za ba gafara da ni ne kin alaikum salam kuma ci za ba gafara da ni mi cin fa gangani biyo kwayo sai ce dai rayu mai wuyan yiwuwa mutuwa ala kula shi kadir ko sai ce ji fushi sai ce fayin bai ba ri sai ce fayin bai bi taubata abdi sai ce fayin bai tu bayan wujuyi mumini mali sai ce fa alkiyami ibn Allah subhanahu wa ta'ala ga wujuyi yau mai izin nazira sai kaja sai bana fa alkiyami la rabbiya nazira wa sai le sai ciwe da hadis na annabi za Allah subhanahu wataala kan la yanam arabin yawma idin la majubun e gimi ne shi ya ka dan bu ali sai ciya dole ko ya ra ahadu minkum rabbahu hatta yamut e da wanda mini yabo na le sai ciye jona su ga jan jari ko ji na ko hadis ne ma mabece yadda ya ce ciwo na hadis na jimu tawatiro galo kitabu nazari la wajin ta'ala ya al'ajiri ko a shari'a ya al'ajiri ko kitabun ru'ya ya al'imamu dara kutumi da sauransu ale ga halul bidaiji ila e eje da an da nusus na ji bata inda ci gashi a ga hadisun ya ahadu ji yau gama na mazo a fidan alusun na shi hadisun ya ahadu ta tazu to ahadu to mutawatir ya luji hujja to aqida to ibada to ahkamu da sauransu abaidan wa kullu hadha bata ga nawa ma shi ba hobe yana june sifatun sifati ya ce ciwo lahu hakikiya koyo la majazi a wajen majaza kama asibata halkita kitabu suna kimna alkurani da sunna ju tabbatarwa na ibn ngol do a shayar ji gani be zai ke mini al bidai da motar zan be ta jami'a ji nan aga ga arrahman al arshi yastawa ga yastawayi majazi ko ne a ga aga lai fauka aidi ma ga wujin ga lai sai ci da goye jinufiya ina jinfi ne lai fauka kudratin iko su kuta ce iko abu a ga yanzu da rabu na yalan sama ya duniya ga mun ji ga yanzu da rabu na ga mun ji ga su ko cin sama ya jama jazu ne kpa ne kiyo ra mu su ko cin ko malaika ya cin sama ya na ne ga ne ba ta alqaul bil majaz qaulun batilu wo ga ga majazi da ba ba biyan sifatu ya ga yi ciwo ko ji gane ọkụ. wasu ku a gan kama asibata hal kitabu wa suna kimna al'kuran da suna ji tabbatarwa na kama kala ta'ala kimna shaytan la tana kulu huwa allah ahad ya allah yi nike ce allah samad alita bata da bukata da ba su ko lam lidi su ko maja wa lam na zando mawa wa lam yakun lahu kufuwan na da madina ga sun tatu wani ba su ci na fa hadha ma na taqiduhu al-ansari muhammad tayyib ibn saqil ansara tumbukuci saku saku goyo gafara na fa hadha nana ma na takidu na ga akida yo wannan dinin la ne maga yana ya lajin adini ya sako fi asma'i wa sifati sunan shi yace ce da sifati yace ci na a sha sunan shi yace ci doku wali la ilaha asma'ul husna fadu biha ibu ga su ga ga soko sunna ni da ngo le ga wuci mun mm, jideriya da gona ale ba wuya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana sifati yace ci mazuku eh da ji gani bi bayanin alqawlu fi ba'd sifati kalkauli fi ba'din tabo a shara ne ga ayi manji da sifa wuta ba maji manji da sifa ne kene anan wato ga ayi manji da sifa ti to asma so ko be o jen so ko be no bila takifin kai kaifi yudana ma wala tashbihin ga da lasifu ga ce ce ci san mai da za ka zai ci kan nan ga wale ga na jide da hunja a cin ga hunwa wala ta'til sifa na ce ci ga ji tabbatar na ga ya ma kama kala talikan alakin na ce na laysa kamisli shay yadda wani a ga san ta wani mu ce ci na wa sani mu ce ce wa albasiru mai ne ya kafi giba abun nan ba na jiga laisa kamis su shi unna wajen rajiya mu shadiya ji mu be mu masila ji wa sani albasiru ma wajen rajiya mu abtila ji wa ga sani mu su ne ce ce albasiru ma ke su ne ce ci mu ke ta don mu ni ji ya sifa ya sam'u dangane da albasari wajen gane ne ya gani ah. sai guji ba abun nan Bani ga ajin daidai nan Allah ya ba mu lada bani ga cin bici nan Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk